Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Salam Muhammad, inda ya fara bayanin irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya, duk wada shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayarsa kamar haka. Amma ka ce kun kalubalanci wannan tsari da ya da sha'anin alkaman nomanta saniyar ware. Kun tuntubi hukumomi bayan kun gano wannan abin ka ce siyasa ce kuma sannan me suka ce da ku? Hakika ne mun tuntubi hukumomi kuma mun nuna musu abin nan mai yiwuwa ne noma alkama mai yiwuwa ne a ƙasar nan kuma za a iya samar da alkamar da ake bukata a ƙasar nan. domin an yi abubuwa iri iri iri daban-daban to amma duk da haka ba mu gauna ba a ƙasa ba domin duk irin taimakon da gwamnati take badawa noman alkama baya a samun wannan bukatun baya zuwa ga harkar noman alkama a ƙasar nan sannan kuma kamar yadda na gaya maka su kansa central bank din wato da suke bada bashin dama inda zan kai kake nan in ce to ai bankin kasa su aka dora alakin raba waɗannan kuɗaɗe ko kuma ma kayan aikin noma eh su kansu wato central bank of nigeria din a farkon su gaba ɗaya duka shinkafar ya tafi sai daga baya ne aka waiwayo alkamar yanzu haka zancen da nake maka bana mun tura mutane 287 hadda 'yan wasu ɗaruruwa a ka manoma da suka yi niyya za su noma alkama a bana amma a zancen da nake maka a yanzu abinda kawai mu aka turo mana aka ce an sa hale mana mai noma alkama da su mutum dubu ashirin da biyar da wani abu ne su sauran me dalilin da ya sa ba a ɗauke su ba ba su cancanta ba ne ko an samu matsalar suna ne kun yi bibiya mun yi bibi kullum ma muna bibiya me abin da muka gano kan cewa dai kawai ana wai cewa an noma alkama a ƙasar nan ba a samun wato sakamako mai kyau in sun ba da bashi ba lallai a iya biya ba to menene dalilin da ya sa muna da ma'aikatar da aka ajiye ta don binciken noman alkama ba za a bata kuɗi ta samar da irin alkama da zai ba manomi daga tan hudu tan biyar tan shida zuwa tan bakwai ba amma a can baya ka ce kun yi ma giredin din ita wannan alkama kun tabbata cewa za ta yi burodi za ta yi komai tana alkaman najeriya ba su gamsu ba ne kenan sun gamsu amma saboda na gaya maka siyasar da take cikin ne idan aka har aka yadda suka ce sun gamsu da wannan din kuma suka sa furashi mai kyau na sayan alkama na daga hannu manoma za a iya noma alkama da za a ci da ƙasa su kuma saboda siyasa tasu kan cewar ina za su kai kasuwar su tasu alkama sun noma daga amerika najeriya tana cikin dan kaya ba kasar da ta zama dumping ground na shigo da alkama a kasar nan to laifin amerika ne ko kuma laifin gwamnatin najeriya anan ka duba ba ai za ka ce laifin amerika bane amerika ba ta da laifi ba kasuwa take noma ta ba mu me yasa ba za mu dage mu noma mu nan mu kasuwa ba ko bari ga maka wani abu zai baka sha'awa idan ka dauki cost of production wato kuɗin da ake kashewa a noma hekta ɗaya ta alkama a amerika ya fi na najeriya tsada amma me yasa suke sayar da arha saboda gwamnatin ce take ba su subsidy wato take ba su wani tallafi domin su samu sai da alkamar su zo mana da araha shi yasa zamu ci ai kullun ta America ta fi tamu arha ta mu tsada gare ta banda rashin kyau banda waye da su kaga duk wannan siyasa ce wato kudin da ake kashewa a noma hekta guda misali ya a America ya dara na Najeriya ne sawa kusa ba ya dara na Najeriya domin namu idan muka dauki namu kace naira dubu ɗari uku misali ba wanda bai kai haka ba dubu ɗari biyu da saba'in ne ko wani abu idan ka ɗauke shi ka fassara dalar amerika da abin da muka noma a nan da da suke nomawa a can ta haura naira dubu ɗari hudu amma kuma sai ta zo a najeriya akan dubu shida dubu bakwai dubu takwas wanda ko mu namu anan za ta tafi dubu goma sha biyar dubu goma sha shida. amma najeriya nan fa ta rufe boda ta hana shigo da shinkafa domin a bunƙasa noman shinkafar daga kasashen waje misali ku ba ku an karar da gwamnati ba ne kan bukatar a ɗau mataki irin wannan domin watakila kuma ku taso ku tsaya da kafafunku mun yi wannan la'akarin amma sai muka ga in za mu magana ta gaskiya bai kamata mu yanzu mu ce a rufe boda ta shigo da alkama ba domin har yanzu ba a ba mu dama da duk kayan aikin da za mu noma alkama da za ci da ƙasar nan ba yanzu ko me kalubalen babban kalubalen noman alkama a ƙasar nan shine na farko gwamnati ta fito ta tsaya kamar yadda sauran ƙasashen duniya suka tsaya noma idan manomi ya yi noma ya samu asara akwai abin da ake cewa guarantee minimum price wato wani farashi da gwamnati za ta kayyade domin manomin nan kada ya yi asara mai yawa na ɗaya kenan na biyu a shigo da injina noma alkama alkama ba kamar shinkafa ba ce ita cashe ta har yanzu ba mu ci gaba a ƙasar na akan cashe ta ba tana buƙatar inji wajen cashewa a yanzu zancen da nake maka ko a banan nan in muka noma alkama wasu wurin sai ka samu karti sun ɗauki sanda suna dukanta wane yake jawo manomi asara wata ta fashe wata ta yi tsalle ta tarwatse cikin gona ba za a yi kwashe ta ba to inda gaske za a yi noman alkama shi noman rani ai abu ne da yake buƙatar injina don a yi shi a samar da abin da ake cewa water conservation wato yadda za a yi tattalin ruwa alkin tashi. Mm. a samar da injina ne sauƙin yin shuka a samar da injina wajen sauƙin yin yanka a samar da injina wajen sauƙin cashe ta a dura a buhu. Wato waɗannan abubuwan ba su? Babu su, babu su na tabbatar maka da wannan kuma gwamnatin tarayya ba ta taɓa bamu wani tallafi akan wannan ba. Mu ne ma a ƙungiyance muke kalubalanta su gidan fulawan da sauransu shine bara waccan suka bamu inji guda hamsin na casar shinkafa su ma da suka tashi ba mu injin sai suka ba mu wanda sai tantance za ta juya injin yayi aiki kasalin kasar nan da ake ciki manomanmu suke talakawa yake da kudin sayan tantan da zai juya injin akwai kalubale sai mun je mun nemo tantan mun ba manoman nan sun noma sun juya injin nan sun cashe wanda kuma muna da kamfaninnika da suke sarrafa injina suke kera injina a kasar nan wanda ko su aka samu aka so irin wannan injina aka ba manoma an rage musu radadi Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban ƙungiyar manoman alkama a Najeriya, Alhaji Salim Salam Muhammad da kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, sai Julie lelas Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. ta baya shi ne arzikin mu shi ne uwa uba na arziki ku kama noma yayi na ci kar mu baya shi ne ta arzikin mu shi ne uwa uba eh, ne bayanin idan akwai abinci ba